الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wanda littafi mai suna al-muqaddimatul izziya lil jama'atil asariya fi mazhabil imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala talib abul hasan ali al-maliki akabi a yau insha Allah ta'ala a darasinmu na ashirin da biyu za mu ci gaba da bayani dangane da abin da ya shafi ayyukan haji musamman ma rukunai na aikin haji domin anan mala ya ce wala ho arba'atu arkani aikin haji yana da rukunai guda hudu rukuni na farko al'awwal shine na farko al shine kullu ihrami ana yin ihramin nan ne bi zamanin maksusin a wani zamani wanda yake keɓantacce idan ba a wannan lokaci mutum ya yi ihrami ba to ba ya da aikin haji waɗannan lokatai su ne wa huwa shawwalun wa zulqa'ida wa zulhijja su ne watanni guda uku watan shawwal da watan zulqada da watan zulhijja waɗannan watanni guda uku su ne ake ƙulla aikin haji a cikinsu bi ma'ana wata na goma da sha ɗaya da sha biyu a ƙarƙen shekaru ko kuma shekara ta musulunci sannan kuma wa makanin maksusin ana yin ihrami ne a waje ke ɓantacce ba wai mutum zai yi ihirami da garinsu ba ne ko a garinsu ko a ƙauyensu ko daga ƙasansu a'a wa huwa bi makka wato wa huwa makka shine sai ya je wato makka sai ya je makka ko kewayen makka ko da ke anan zai mana bayani ne wa huwa makkatu lil muqimi biha waqatal ihrami ana daukan ihrami ne a birnin makka lokacin da mutum zai dauke ihrami idan yana makka to zai dauke ihramin sa ne a birnin makka yasa za ku ga idan mutum ya je ya yi umra ya zauna yana jira lokacin da za a je mina a kwana kafin a je arfa to sai ga an sake ɗaukan ihrami a cikin birnin makka wannan birni shi kaɗai ne wanda a cikinsa ake ɗaukan ihrami daga gidanka daga makaukinka daga ɗakinka daga banɗakinka kana iya sanya ihrami ka dauki niyya amma banda wannan gari ko madina cikin garin madina ba a ɗauka niyya ba a yi hirami sai idan an je zulhulaifa kamar yadda za mu gani to don haka kun ga ɗan garin makka daga gidansa zai ɗauke hirami bakon ma da ya je ya makale musu shi ma daga masaukinsa zai ɗauke hirami sai kuma wa zulhulaifan liman tawajjaha min al-madina da kuma zulhulaifa ga mutumin da ya fito ta ɓangaren madina mafiya yawa alhazanmu na najeriya idan suka je suna fara zuwa birnin madina ne idan akwai lokaci mutum zai fara kai ziyara birnin madina to idan ka je madina za ka je ka zauna a madina ne ba tare da ihrami a jikinka ba da kayanka irin na gida za ka je masallacin annabi ka je kabarin annabi ka je kabarin baki ka je da ina ne duk inda mutum zai je zai je da kayayyakinsa ne na gida in ka ga dama ma ka sa babbar riga ba kaftani ba to amma kuma lokacin da za a bar birnin madina za a nufi makka to kafin a je makka ana yada zango a zulhulaifa to inda ake daukan ihrami kenan dole ka dauka daga wannan wajen da in ba haka ba ba inda za ka dauke ihrami sai dai in zaka ka koma jidda idan ka koma jidda sai ka koma da baya ka je ka samu miƙatin da yake wajen ka ɗauko ihrami wanda kuma zai wahala yasa daga madina makka ake tinkara to duk wanda ya fito ta ɓangaren madina to zai tsaya a zulhulaifa kamar yadda manzon Allah ya yi kuma wannan gari na zulhulaifa ko wannan wuri yanzu ya zamo gari za ka ga makeken masallaci a wajen idan ba ka rike ɗan uwanka ba ko ba ku fahimci waje ba in ba ka yi sa'a ba ɓata za ka yi don haka sai a tafi a barka a zo ana ta cikiyanka ko ana nemanka ko kana cikiyan ko kana neman yan uwanka da shi yasa ba a ɓallewa a wannan wuri mutane ba za su kasance baran-baran ba ko da mutum yana da basira yana da fahimtar abubuwa dun ba mamaki duk ka sai ka wata wajen ya riga ya zamo gari ya ma haɗe za a iya cewa ya haɗe da birnin madina amma ba za a ce a birnin madina ake ɗaukan ihrami ba tun da sunansa yana nan zulkulai ba wannan ke bayan wannan waljuhufa sai kuma ainihin juhufa liman tawajjaha min misra wa shami wal maghrib ga duk wanda ya fito daga kasan misra egypt kenan wa shami da kasan sham syria kenan wal maghrib da ainihin maghrib a yanzu morocco kenan sannan kuma da bangaren afirka mu ma idan mun je aikin haji to ainihin mikatin mu kenan in dai ba za mu je birnin madina ba to amma saboda akwai maganganu da yawa dangane da aljuhufa sai ya kasance wato gara karasa birnin madina a dauki ihrami a zulhulaifa miƙatin mutanen madina wannan ya fi kwanciyar hankali saboda waɗansu suna cewa ana wuce juhufa saboda jidda tana tsakanin juhufa ne da makka to idan aka kai mutane jidda kamata yi a mayar da su baya sai sun je juhufa sannan su dauke irami wasu sun ce akwai daura da wajen gefe ne yanzu babu komai a wajen wasu sun ce juhufa tana cikin ruwa to shi yasa ake ce jidda ba ne. bane duk da kasancewa akwai malaman da suke ganin tunda abin ya zamo haka to duk wanda ya sauka a jidda ya kasance ba zai je birnin madina ba balle ya dauke ihraminsa daga ba to sai ya dauke ihraminsa a jidda sai dai akwai maganganu da yawa akan haka mu dai Allah ya sauwake mana tunda already ana wucewa madina kuma idan ma ba a wuce madina ba a cikin jirgiwar lokaci za a ce maka an zo daura da juhufa wannan mun fi kyautar zaton yana cikin ruwa an zo daura da juhufa to kaga sai ka dauki niyyarka ko da baka sa fararen kayayyakin nan ba idan aka sauka immediately ne za ka yi zuwa ka je kai wankan ka sa fararen kayayyaki wani lokaci kuma sai ga mutum a cikin jirgi ma zai iya sa fararen kayayyaki domin idan ka kuzurci niyya ko ka kudurta niyya duk wanda ya ganka ba zai ga alaman ka dauki niyya ko kana aikin hajji ba sai in ka sa fararen kayayyakin ka cire naka na gida irin na kasan ku kowace irin kasa ce kowane irin kaya ne ka daura ainihin farin zani ka yaba farin mayafi wannan kowa cikin jirgi za ka yi shi yasa za ku ga waɗansu idan suka ga abin zai daure musu kai sai su sa fararen kayayyakin nan kafin su shiga jirgi tunda mai yiwa daga najeriya ba zai wuce awa uku awa hudu ba za a je wajen to zai iya zama gare ya sa kayansa ya zauna awa uku awa hudu in aka je daidai wajen aka ce to an zo daidai mika ce duk wanda zai kudurci niyya sai ya kudurta shikenan yana sauka kawai wanka zai yi ko alola zai yi ya riga ya tun da already ya riga ya sa kaya kuma ya ɗauki niyyarsa to haka ya fi kwanciyar hankali akan mutum ya bari sai ya jira a ainihin filin wato jidda a airport sai dai yin zai je madina to wannan ya fi masa sauki sai ya bari sai ya je madina lokacin da ya gama zaman madina ya zo zai bar madina sai ya zo zulhulaifa ya ɗauki niyyar wa ya lamlam sai wani wuri da ake kiransa lamlam liman tawajjaha min al-yaman ga wanda ya fito da kasan yemen ko yaman wa za tu irkin akwai wani wuri da ake kiransa za tu irkin liman tawajjaha min faris wa qurasana ga wanda ya fito daga kasan iran khurasan shine yankin kasan iran iraki kenan ko ta wannan bangare to saboda haka sai ku dauki niyyansu wajen ihramin su shine zatu irkin to kun ga an ambata mana bangarori daban-daban wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi bayani to wannan shi ma ihrami ne wajen daukan ihrami wala yanaqidu illa bi niyyatin maqarunatin bi qawlin aw fi'lin anan mala yace mana ihrami fa baya kulluwa sai idan mutum ya kulla niyya wanda take gwa da magana ko aiki magana wato za ka furta eh, na yi niyan aikin umura ko na yi niyan aikin haji da umura? ina fata an gane to kafin faɗa kenan sai labbai kallahumma labbai au ko kuma aiki tunda mutum zai sallar nafila mai yau ko sallar farilla bayan ka yi sallar nafila ko farilla to sai ka dauki niyya wa yusahabbu lil muhrimi sai dai ana son ga wanda zai ihrami izalatu sha'asihi qabla ihramihi shine gusar da kazantan da ke jikinsa kafin ihrami eh bi kalami azafirihi shine yanke faratunsa kafin ka shiga ihrami sai ka yanke farce saboda akwai ihramin da in shiga zaka jima baka fita ba sai don farce ya girma ya dame ka ba yadda za ka yi ka yanke bayan an sa waɗannan kayayyaki an kulla niyya an sa kayayyakin nan to ko ba maganan yanke farce to sai a yanke kafin a sa wa izalatu ma ala batanihi min sha'rin ko kuma ya gusar da abin da ke jikinsa na gaki shi ne gakin da zai dame ka sai ka rage shi eh, amma ban da gemu ya za mutum yana aske gemu in ya je aikin hajji zai ga wahala domin sai da wasu abubuwa sun fito masa kamar ciko ɗaya eh, akwai wani abu menene kullum na fada suna tambaya wadda ke hara ma ba zan tambayi. ba ya kamata mu samu ƙohon hannu ne tambaya a jejin Allah inda ake samun ciyawan da ake jinka idan ba a yanke ciyawan ba ko aka yanke wuta ta zo ta ɗan birin gobaran daji ta ɗan bi akwai wani bakin-bakin abu da ake da za ka gaishe a kasa-kasa baki-bakin abu da idan muna zuwa jeji da silipas ne mafi yawa kafin ka samu takalmin roba sai ka daɗe inda za ku gane cewa nima shekaru na banan kusa ne. Eh, irin silipas din na da zai ga wani in ka taka sai ya huda din ɗinka ya sa ake kaucewa wannan ya ake kiransa da hausa Eh? ba wanda ya rike sunan mu muna kiransa toyi muke kiransa koyi toyi eh. saboda haka za ka gan shi cos cos cos eh. ko yanzu ma aka yanke ciyawa ta bushe za ga wannan takashi hatsari ne sai in kana da takalmi mai karfi to mutumin da yake haske gemu za ka za ka gani nan ta yayi to wannan bala'in kai kai yake da sai ga yana ta susa babu gaira babu dalili sai ka ce wani mai kirci to shi yasa in ba ya zama dole ba mutum ba zai aske ka ba amma kana aske gemu ka tafi aikin haji wanda ka sa ihrami mai yiwa za ka yi kirani akalla za ka kwana biyu kamar ko kwana goma da mayafi a jikinka ya za ka yi kai ko duk bayan kwana biyu sai kai kebin duk bayan kwana biyu sai kai kebin ya sa in ba ya aikin ka na tsamara yana da muhimmanci ba ka bar gemun ka mana wannan ka tafi aikin haji ko umra ba abin da zai takura ka lalle mutumin da yake kafin ya sanya ihrami a jikinsa wato ya dauki niyyar aikin haji ko umra to ana son ya busar da ya yanke farcensa ya yanke gakin da zai dame shi kamar gakin hamata da gakin gaba to na kai ma in yayi yawa za ka iya ragewa don akwai masu dondoro eh, musamman ma lokacin aikin hajji mutum zai kwana wani ba ya sa ba sai ya kwana biyu ko ku bai wanka ba kaga tun daga gida ma gara ka koya zai zo ne ya kwana daya awa 24 bai wanka ba sufa zai ta yi to ka koya haka kawai wata rana ka tashi ka ƙi wanka yi saboda ranar duka dukka faɗa can eh baka da matsala tun za ka iya zuwa ka je ka ga bayan gidan kai ba za ka iya yin wanka ba ko kuma yanayin ka shiga ka cire kayan ka yi wanka ka sake ɗora kayan eh babu maganar tawulin da za ka ɗauke da menene Tun da ba waje ne da jin daɗi ba kun san aikin hajji an fita kurwa kwarai da gaske da sai mutum ya koyi wannan tun daga gida wa sunanul ihrami arba'atun sunnoni na ihrami guda hudu ne na farko al-ghuslu muttasilan bihi akwai wanka wanda ake yi yana dab da dab da shi idan mutum yayi wanka sai ya sanya ihramin sai kulla niyya wa tajarrudu min al-makhit da kuma tsiraituwa daga dinkakkun tufafi eh dinkakkun tufafi saboda haka babu maganar riga da wando ko karamin wando ko karamar riga ko singlet eh, ba a sa ko fan ba a bari duka cirewa ake yi to kaga tun daga nan sai ka koya ka koya yadda in ka rike wato in ka daura in ka je zama ka san yadda za ka zauna in ka je hawa mota ka san yadda za ka hau haka ma wajen sauka haka ma wajen kwanciya zai kasance mutum yana firi da'in wa yana cikin mayafi ne da kwarjalle wato wanda ake daurawa da wanda ake yafawa wani alai ne sai kuma takalma guda biyu buɗaɗɗu to wannan kan damar tun da mafi yawa lokacin zafi ne ana iya samun wani lokaci a jayakin hajji akwai sanyi kwarai da gaske eh, amma zai ka na kafa kafan ka yana buɗe bai dame ka ba saboda jiki ya fi fiskantar matsala sannan wa salatu rak'atayn min ghairi al-fariida da kuma sallan nafila raka'a biyu wanda ba farilla ba in kuma yin sallan lokacin sallan farilla ne shikenan wa talbiya zai kuma yin talbiya wahiya idan mutum ya yi wanka ko ya yi alwala ko da ke anan mala ya gwada mana muhimmancin wanka amma in ka je ka gaba za ka yi wanka ba sai ka yi alwala kuma za ga waje a bayi labulin da za ka yi alwala ko za ka yi wanka babu matsala to sai ka zo ka sa waɗannan kayayyaki to ka shiga bayan gida ka yi wanka ko ka yi alwala ka tube linkakkun ka sanya ainihin na ihrami waɗannan fararen ka ɗaure su tamau to kuma sai ka fito idan ka fito lokacin sallan farilla ka yi farilla in kuma nafila ce ka yi nafila sannan sai ka fito ka hau abin hawanka ka daidaita sai ka kulla niyya kana kulla niyya kuma sai ka kama talbiya waɗansu daga cikin masallaci suke kulla niyya su ɗauki talbiya da yadda talbiyyar take labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika kala. wannan shine talbiya labbaik Allahumma labbaik ya Allah mun amsa maka mun amsa maka labbai kala kari kala kala bai mun amsa maka baka da abokin tarayya mun amsa kiranka ya Allah innal hamda lalle godiya wa ni'mata da ainihin ni'ima laka dun naka ne wal mulka mulki ma naka ne ya Allah la sharika lak baka da abokin tarayya wala yaqtahu talbiyata hatta yadkhula makkata ba zai bar talbiya ba har sai ya shiga garin makka idan ya ki garin makka sai ya bar ainihin talbiya wasu malamai kuma suka ce sai ka ga dakin kafa. in ka ga dakin kafa, sai ka yanke talbiya fa idza tafa yana zuwa zai yi dawafi idan ya yi dawafi wa sa'a kuma ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa a wada wada'a lirawahi musalla arafa saboda haka sai ya ci gaba da labbaik allahumma labbaik sai ya kai musamman wanda yake hajjin ifradi ko kirani tunda ba zai cire tufafinsa ba eh, shi ya sa idan mutum ya sa tufafin nan da wuri wato ya yi ihrami da wuri to fa akwai jidali ba can ba ya ce mana shawwal da zulqida da zulhijja ba yaushe ake tsayuwar arfa eh tara da watan zulhijja to a nan an yi sallan azumi da kwana biyu ko da kwana biyar ko da kwana goma sai aka ce maka gafi an baka kujerar aikin haji kuma za ka tafi ranar goma ga wata watan sallah kaga bayan sallah da kwana goma kenan kai kuma sai ka ce to kai ka yanke hukunci kana son kai hajjin ko kirani ko kuma ifradi ka sayi ihraminka da komai aka ce a to ayin kun je ma madina za ku je kace babu damuwa kai dai ka sayi ihraminka da gida daga gida domin ka rike tabba eh amma don ka rike kaya don kaya ne to an dauke ka an kai ka madina ka yi kwanaki goma a madina ko sati biyu musamman waɗanda suka je da wuri ana sati biyu ko? aka yi sati biyu waɗanda suka je da wuri to goma ga watan shawwa ka samu kwanaki goma sha hudu a birnin madina wata yana da kwana nawa kenan ashirin da hudu ashirin da hudu sai aka ce za ku tafi makka sai ka ɗauke hirajin ka kace kai ifiradi za ka yi ko kirani aka yi aka yi kace kai abinda za ka yi kenan da shi kenan sai a barka kana zuwa zulhulaifa ka dauki niyya ta ce ya Allah hajjin kirani zan yi ko ifradi ka sa waɗannan kayayyakin to lokacin da aka isa birnin makka za a yi tafiya ya kai na kilomita 450 ko 500 eh kafin a isa an yi an baka masauki da komai mai yawa maka sake yin wanka saboda ka ji jiki Kama yadda ka. ka zo masallacin kaba za ka yi ɗawafin kudu idan ka yi ɗawafin kudu sannan za ka je ka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa tun da za ga mutane suna ta tafiya ka je ka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa kana son ka rage wa kanka aiki shi kenan da ka dawo sai ka ga mutane suna ta aski to kai ba za ka yi askin ba mutane suna cire kayayyaki kai ba za ka cire kayayyakin ba sai dai duk kayi wannan ranar 24 da 25 ga watan sallar azumi haka ne to haka za ka yi ta zama har zuwa ranar tara ga watan zilhijja saboda haka sai ka sai ihrami guda biyar daga 25 din nan zuwa ranar tara ko da ke a dawo da baya tun da ranar takwas za a fita amma dai dole ranar takwas idan aka fita kana da wannan kayayyaki ranar tara kana tare da wannan kayayyaki ba za ka cire ba sai ranar goma a nan din ma idan ka yi waɗansu ayyuka sai ka cire su ranar goma to tun daga ranar 25 har ya zuwa ranar goma. daga 25 ga watan shawwal zuwa goma ga watan zilhijja kwanaki nawa kenan kana tare da zani da mayafi kwana nawa eh mutum zai iya to ke sa lokaci ka tsaya ka fahimci abu da kyau domin karka shiga cikin sarkakiya ina fata an gane saboda igramin nan in dai ba umra za ka yi da farko kamar matoyi ba to fa dan ba alkakai ne shiga wannan kaya alkakai ne na to mutum zai ta yin talbiya sai ya ji ya yi dawafi na farko ya yi to kuma sai ya yanke sai ranar da za a fita arfa ranar takwas ga watan zilhijja ranar tarwiya to kuma sai ya sanya ya ci gaba da yin kalbija. wa aujuhul ihrami arba'atun sai dai fiskokin ihrami wanda ake kulla niyya kansu guda hudu ne wa afdaluha al-ifradu sai dai wanda yafi muhimmanci shine ifradi ga masabar malikiya aikin haji kawai shi yaji shine wa afdaluha ah, al-ifrad me yake nufi da ifradi wa huwa an yi yuhrima bil hajj mufridan ya yi niyyan aikin haji kawai mufridan ko mufrada eh ismul fa'il ko ismul maf'ul to wannan kenan kuma yadda malam ya faɗa haka ne ne za ka yi aikin haji kawai babu umura a ciki sai dai anan ya ce summa idza faraga min af'alil hajji sai dai idan ya gama ayyukan hajji yusannu lahu an yuhrima bi umratihim kuma wai sunna ne gare ki yi ihrami da umra eh, yayi ihrami da umra wato ya dauki umra ke Allah ya zata mala wannan shine ya sanya mutanen mu na Najeriya za su je su yi ifradi wanda ya rike wannan zai je ifradi bayan ya yi ifradi daga baya kuma sai ya zo sai ya yi umra ko ka hana su ba za su hannu ba ya fa kowa shirki ma ya gwada cewa ya yi wani abin nan saboda in yayi ifradi ba zai hadaya ba kamar wayo ne in aka zo ana biyan kudin hadaya ba zai bada kudin hadaya ba saboda yana son yayi kayan ba eh bayan an gama kuma lokacin da aka zo ana maganan abin nan sai ya ce a ah, zan yi umra wai yayi wayo Allah ya kaucewa hadaya don ka san idan kai aikin haji da umra za ka ba da hadaya tunda umran ita zaka fara sai ka ɗan huta sannan sai aikin haji to sai ka ba da hadaya sai ta sai ya fara aikin sa in ya fara aikin sa daga baya sai ya zo ya yi umra da wayo to Allah ne zaka masa wayo wani kuma ba zai biya kudin hadayen ba tun da munasaba ta zo sai ta azumi zai yi sai azumi guda goma sai ce yana da bukatan kudin amma bukatan kudin fa ba tsakani da Allah bane to tunda bai biya kudin hada ya baya azumi goma sai ya zo ya lafta kaya sai an go awu sai ya ce kayan yayi yawa yana ci yana gani za a zubar eh, ko kuma ya yi kyautan da babu lada don in kayan yayi yawa sun yadda kai sai sun sai sun zubar maka da kaya za su ce wallahi in dai in ka dage to ba za ka koma gida ba sai ko kama su to kai baka biya hada ya baka dauki kudin kayi lodin kaya an zo an wazar maka da kaya shi yasa sai ga mutum lokacin da zai shiga jirgi ya sa kaya kamar guda uku ko hudu yadda ka san mai na kiya da garma ko mai irin wasan danda din nan eh aran ma ka san danda Allah ya kyauta to wannan kenan to ga masabar malikiya su suna ganin ifradi shine yafi wanda ba hada da aikin umra ba to amma dai karin bayanin da yayin yace daga baya kai umra malamai suka ce wannan ba haka bane dun ba haka annabi yayi ba wa ihramur rajuli sai dai ihramin nan da muke magana a can baya fa ba mu yi bayani ba to idan namiji zai yi ihrami shine fi wajhihi wa ra'sihi ana nufin cikin fiskansa da kansa abinda ake nufi shine ba zai rufe su ba Waɗannan su suka fi kowanne muhimmanci ba zai rufe su ba da fiska da kai to amma kuma kafafun samari suna waje tun da yin takalmi ko bakin ba a sa ko bakin in ko za ka sa ko bakin sai dai ka yanke ka yanke wajen yatsu ka yanke din duniya yi saboda ka ba a rufe kai duk yadda aka yi ba za ka rufe kai ba shi ne babu maganar sa hula ko irin hulan ustazan nan ba za ka sa ba mutum ba zai sa na'am fa ya harumu alaihi saturuhuma don haka haramun ne ya rufe waɗannan wurare guda biyu bima yu'addu satiran da abin da ake kiransa murfi ba zai rufe ba amma kana iya dan karawa da wani abu sai dai anan malai ya ce kal imamati kamar rawani ba a sa rawani wal kirkati ko kyalle sai dai ana iya sa kyalle saboda tsananin zafin rana mutum zai iya sa kyalle musamman wanda ake jikawa kaga ana jika kyalle ana sa in kyalle ba hula ba ce eh, kuma lalura ce sai mala ya sake karawa da cewa wa kullum ma yuntafa bihi da dukkan abin da za a yi amfani da shi min alharri wal bardi don a tsare tsananin zafin rana ko tsananin sanyi to ba zai sanya ba to kun ga kenan ba zai sa lema ba eh na ma yanzu sun fitar da wata lema ta dabawa lema sai ake yin da amma ba wanda za ka rike ba eh? eh sai mutum ya sai a sa menene igiyar kawai za ka sa in ka sa a kanka sai abin ya gudu saboda haka mutum zai iya sa hannunsa a nan tsakanin tsakanin leman da kanka domin saboda wani lokacin rike abu aiki ne to sai ka sa a kai saboda zafin rana ko kuma saboda tsananin sanyi mai amma an fi amfani da shi a zafin rana to mala yana ce ba za ka sa wannan ba to amma dai zance mafi inganci za ka fa ba ya haru ma alaihi lufsul katami ce haramun ne ma ya sanya zobe ba a sanya zobe akwai malaman da suka yi sassauci sun ce zobe ba wani abin nan bane za ka sanya zobe za ka sanya agogo to in ma baka sanya zobe da agogo ba akwai abin da za su baka agogon can wanda ko wajen wanka ne kana tare da shi saboda in ka bata to wani abin ne za ka ji duk wanda ka hadu da ke assalamu alaikum sai ka nuna musu eh a to duk duk maganin da kai ba za su ji ba kuma an sun yi magana ba za ka ji ba to kawai sai ka abin na din dagan ka na can sai ka gwada musu sai assalamu alaikum sai ka nuna musu musamman ma askarawan su na can don wani zai duba ya duba zai ce hayya wato yi nan eh, eh, kai kuma zai ka tambaya to ya za ka yi ka tambaya an ce yi nan zai ka ce haka ne ko haka haya haya! Haya! eh to zai ka rige in ka gane yi nan ba ka gane ba gane ba eh, ya rage naka wani daga gaske yasa malamai suka ce kana yin sa agogo tun wani yin babu agogon rurewa zai tun da an za su baka daga a cikin dagan nan ba za a samu hemanka a mina da hemanka a arba da wajen zaman ka mun zane ba da wajen zaman ku maka sa in kana da wannan baraka wata amma idan baka da shi to za su yi ta tambayan ka ina yake ina abin yake kai kuma ka je ka je bar kai baka san sunansa ba da larabci su kuma ba san sa da hausa ba balle su fara maka to shi yasa ire-iren waɗannan ana iya amfani da su wa ihramul mar'ati fi wajhiha wa kaffaiha faqa amma ihramin mace cikin fiskanta ne da tafukan hannayenta mace tana iya rufe kanta amma banda fiska sai dai idan ta haɗu da bakin mutane to za ta dan sake abin nan ta rufe fiska mun kusan wadansu sun tafi aikin hajji amma sai leke-leken banza eh, to idan mata baki aka hadu da su sai su rufe fiska amma kun ga mu yan najeriya mu ba ruwan mu ba a yin wannan to kai ka kiyaye tunda mace ba za ta rufe fiskanta ba kai ka kiyaye banda zura ido ka je ka bata aikin hajjinka a banza ko aikin umaranka wala'a an tafsula ala wajhiha sauban amma tana da daman ta rufe fiskanta da wani mayafi li ajli satri saboda ta rufe kada mazaje su ta ganin fiskanta. in an rabu da su shikenan wala tadrizuhu bi ibratin wa nahwiha amma ba za ta soke da allura ko ta safi ko kuma wani abu makamancin wannan ba wa yahrumu ala al-muhrim sai dai haramun ne ga duk wanda ya sanya ihrami ka kulla niyya ka sa waɗannan kayayyaki namiji ko mace to haramun ne gare su masu tsibin a sanya turare in za ka sanya turare sai dai kafin ka sanya ihrami sai ka sanya turarenka amma bayan ka sanya babu sanya turare ya alaƙo bil jasadi wa saube wanda zai makale a cikin tufafi ko a cikin jiki wanda zai dauki lokaci turare mai kanshi an ce ko wanda babu kanshi kalmiski kamar turaren almiski wal ambari da turaren ambar irin na da masu tsada kenan wada hannun ra'asi ko a shafa mai a kai mai din da za ka yi amfani da shi wanda bai da kai ne in ka yi wanka kana bukatar shafa mai musamman idan aikin haji ko umra ya kasance a lokacin sanyi wata kalimu zuhurin da yanke farce inda ya kasa waɗannan kayayyaki to ba maganin yanke farce har sai ka cire su wa tu sha'arin da kuma nisantar da gashi shi ma waɗansu malamai ma suna ce gaki da aka baka dama shine wajen susa Kamar eh, kaman kwalle ɗaya ko biyu zai iya faruwa amma in ya wuce uku to akwai matsala in ya wuce uku akwai matsala to kaga wani ana gwada kwata-kwata ba za a kawar da gaki ba sai idan an gama tukuna yadda ka shiga haka ake son ka fita ka yi ibada da duk abin da ke tattare da kai ya sa aka ce abin da zai takura ka kafin ka sanya waɗannan kayayyaki in na kawarwa ne ka kawar da su waljima'u sannan haramun ne saduwa da iyali eh. sannan wa tuhu da abubuwan da ake kafin jima'i bi ma'ana wasanni irin wasanni nan duk ba a yi babu maganan wasa ko kaje da matarka ko kaje da matarka babu maganan wasa saboda kar a bantaro aiki wa ya yafsudul hajju bil jima' aikin hajji yana ɓaci idan mutum ya sadu da iyalinsa yin waka ko wuqufi idan ya yi kafin ya tsaya a wani arfa ya je yana cikin wannan ya sadu da iyalinsa kafin wani arfa to aikin hajji ya ɓaci a ba da ko bayan tsayuwan arfa ƙablal tawafil ifadati wa ramye jamratil aqaba fi yawmin nahar idan abin ya faru ya sadu da iyalinsa kafin Ya ya me dawa dawaful da ko kuma yi jifa jifa na farko jifan nan a ranar sallah au qablahu ko kuma kafinsa sa saboda haka ya sake maimaitawa ne to don haka idan mutum ya je kunga babu maganar jima'i babu mukaddi masu jima'i sai dai ko da masabar ya su abinda suke magana shine kar mutum ya kuskura ya fitar da mani in mutum ya fitar da mani ya aikin hajjinsa ya bace a daidai wannan lokacin da aka ambata mana sun ga babu wasa kenan tunda Allah ya ce fa man farada fihi al hajja fala rafata wala fusuka wala jidala fil hajj eh fala rafata rafata shine al jima' babu maganan jima'i sai mutun ya gama الركن الثاني سيركني نبينا أيكن هدي الطواف الأوافي وله واجبات وسنن ومستحبات wannan rukuni na tsawaji yana da wajibai da sunnoni da mustahabbai wal wajibatu sittatun wajiban guda shida ne ana as-salamatu min al-hadath wal khabath kubuta daga ainihin kari babba da kari karami eh mutum ya kasance yana da tsarki sai mutum yana da tsarki tukuna zai yi da wasu ga dakin kawo to sai dai tsarkin na akwai sabani mabiya yawan malamai abinda suka ce shine mutum ya tabbatar babu janaba a jikinsa ko idan mace ce babu jinin haila a jikinta kuma idan ka yi ba haya ka yi tsarki ko ka yi bawali ka yi tsarki shi kenan tun da ba za ka yi ba haya ba ka yi tsarki ba ka ce za ka yi dawafi don haka gama dawafi akwai sallan da ake ya za ka yi ka yi sallan wannan shi ya gwada cewa mutum zai yi dawafi da alola yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda akwai sallar nafila raka'a biyu da ake yi bayan dawafi dawafin nan na farilla ne ko na nafila to idan mutum bai da alola kaga ba zai sallar nafila raka'a biyu nan ba shi yasa amma ga masabar malikiyya akwai waɗanda suka tafi akan cewa dole idan za ka yi dawafi sai kana da alola wasu masabobi kuma suka ce ba dole ba ba dole ba to musamman ma yanzu akwai cunkoso da yawa ka yi ka sai ka fara dawafi dawafin nan ana yi zagaye bakwai sai ka samu ka yi uku cikin awa biyu kaga sauran hudu kenan baka san awa nawa za ka yi ba sai a alolanka ta wuri a ranar cunkoso to fita za ka yi kaje ka sake lola. ka mu ce za ka fita za ka kai minti talatin wajen dawowa kuma za ka yawa daya ko ba lallai ne ka dawo su barka ba don akwai idan ci kowanne yawa akwai inda yake guda musu danja in ya gwada musu danja ko kai waye in ka zo ba za su barka wuce ba sai su yi da bayakin in ka fi kai ka wani waje da yake hawa hawa ne sai su gwada maka kai nan yalla kai kuma sai ka ɗauka yalla din nan wai ka'aba ne ake nufi za ka je ka'aba cikin zauki yallan nan sun kattaka wani waje ne kana bi za ka ga wajen wani ɗawafi ne wajen ɗawafi ne amma ya fi na kasa wahala saboda wanda yake dab da ɗakin kaba ga shiga ɗakin kaba ya fi sauki sai dai ana cika ne a wajen yanzu ka duba ka gani yadda ma ke sallan corona yi ko masu umara ba suna raba su ne ba kowa suke bari ya tsallaka ba to don haka shi yasa a yanzu malamai da yawa suna ba da fatawa idan za ka yi dawaki ko babu alola? sai dai kuma idan ka gama dawaki kaga sallar na nafila raka a biyu wannan kana iya bari sai ka fito tun da damun ba Fadila ba ne sai ka fito ka yi alola. to waɗanda sukan yi alola da ruwan zanzam sai su je su yi dabara su yi alola wajen sun sun gani suna hanawa amma ka yi alola da ruwan zanzan shi kenan sai ka yi alolanka ka zo ka yi sallar nafila raka a biyu kafin ka je wajen sa'ayi don kada abin ya yi nisa tun da wajen sa'ayi ma ana tsalla kuma a gefe za ka iya samu mai yiwa bayan gida ma da za ka shiga ka yi alolanka to babu matsala babu abin da makai hmm. wa satur al'aura sai kuma rufe al'aura wannan kan dole ne zamanin jahiliya ne yake da wafi tsirara da mazansu da matansu suke da wafi tsirara al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu ma bada minhu fala uhilluhu amma da musulunci yazo sai ya haramta saboda haka yadda zaka yi sallah da tufafi a jikinka haka zaka yi da wafi da tufa a jikinka waja'al al-bayti ala yasari ko an yasari da sanya dakin ba hannun haguna wannan shine daidai shi yasa in kai sabanin haka to da wafi bai yi ba za ga wajen sun sanya dakin kaba a hannun dama ko kuma suna yin dawafi akasi suna yi akasi ana zagayawa haka ko kuma suna zagayowa haka saboda wani malami ne dan tsibbu wai zai je yi ma wani dan siyasa saboda ya karya abokin adawansa Wanda da lalacewan malami ya za a yi ka je ɗakin kaba ka je ka juya abu aka fi saɓanin yadda annabi ya yi saboda biyan bukatan wani banza kai ka lalata duniyanka da lahiranka domin duk abin da zai baka ba zai baka gidan aljanna ba ba ba zai kubutar da kai daga wutan nama ba a to menene ga mutum ya je ko kuna yin tanan shi yana yin tanan in ka taba shi ma ba zai yi magana ba wai sai ce baya magana ana tare shi baya magana rashin magana kari ƙarya dan ciwa-ciwa eh! Allah ya wa sawabu sabatu ashwatin dawafi zagaye bakwai ne dakhil al-masjid kuma ana yi cikin masallaci ne to yanzu kan ma babu inda zaka yi ga masallaci ba zai yi ba akwai inda kake keɓance na dawafi ko ƙasa ko tsakiya ko sama kuma kana yi kana leta dakin kaban kana ganin dakin kaban zai yi wahala a ce a can bayan inda suka yi na wajen dawaki ta ce za ka yi dawaki ba zai yi ba ma tunda ba su yi ma inda za a zagaya ba ba zai yi ba ka zagaya gaba da ka cikin masallaci yake yi wa kuruju jami'il badani an baiti kuma mutum zai fitar da dukkan jikinsa gabanin ɗaki. Eh, wato ba za ka shiga a ta hijir ismail ba za ka shiga wajen ba dole za ka yi ta bayan hijir ismail kun san hijir ismail din yana nan wani dan kwana suka yi shi haka in ka dubi ɗakin ka ba za ka ga ko wani dan kwana da aka yi shi haka to wannan dan kwanan nan shine kan iyakan ɗakin ka ba amma da yake haka suka samu ginin su ke sa suka bar shi to duk wanda ya zo da wafiya ce babu mutane ko kuma mutane sun tare ka ta can kace bari ka yi ka yi yanke kun san wai akwai wata barauniyar hanya bari ka bi barauniyar hanya ko to in ka bi cikin nan ka bi cikin dakin ka bane da wajen ka bai ba dole sai ka bi ta baya duk wayon ka duk taurin kanka sai ka bi ta baya to alhamdulillah na zama suna tofewa eh sai dai wani lokaci su kan bari kaman wanda yake son yayi sallah to sai ya shiga wajen dan in ka shiga cikin wajen ka yi sallar nafila tamkar ka shiga dakin ka bane tunda kai ba kowa bane balle a bude maka dakin ka to an bude maka wajen talakawa sai ina kuma ismail sai ka shiga wajen kai nafila ko ka bi son sai an bude maka ainihin dakin ne ana daukan ka ana gwada ka a duniya a san haka ne zai kai takarar shugaban kasa a farai da gaske zai idan ka zama shugaban kasa duk shugaban kasan musulmi suna ba shi wannan dama musamman yi nema suna ba shi dama shugaban kasar musulmi saboda haka sai kai takarar shugaban kasa tunda ba gado ba ne in kai takarar shugaban kasa kai za ka yi fafafili ne don ka samu ka shiga ƙwaryen ɗakin kaba kaga ka yi da kyakkyawan manufa mai yawa sai Allah ya taimake ka amma in kai don ka tara kuɗi ne ko kai tuwa-tuwa to kaga wannan kuma ba don Allah ba baka da kyakkyawan niyya Allah ya kyauta na'am wa salatu ake akiba da kuma sallar nafila raka'a biyu bayan an kammala da wajibi waɗannan duk suna daga cikin wajibai wa masnunatuhu khamsatun sunnonin dawafi guda biyan ne almashiyu shine ayi tafiya to nan masabar malikiya ne suke ce tafiya to amma annabi da ya zo sa na ban kwana ai sa na hajjatul wada da yayi yayi akan bin hawa ne sai dai kun san masabar malikiya suka ce dalilin da yasa ya abin akan abin hawa saboda mutane sun yawa saboda mutane sun yawa idan ya yi dawafi da kasa suna jajin ya sa sai ya hau kan mai sai ya yi dawafi a kan rakumi to kaga ka tare shi ba zai yi ka tare shi ba to amma dai malamai abinda suka ce tun da ya yi dawafi a kan rakumi ya gwada cewa ko ka yi dawafi a kan abin hawa ko ka yi dawafi a ƙasa sai dai yanzu za a barka ka da rakumi ai ba zai yi ba yanzu ka yi ba kuma da za ka gani ko doki ko akuya ba za ka gani a kusa da dakin tamu ba idan ba za ka iya da wafi da kafa wato akwai abin da keken guragu suke nan sai ka hau kai ta tura kan ko a tura ka wata ƙabilun hajjarin aswad da kuma sumbatan alhajjarin aswad bi fihi da bakinsa fi kyautil awwal a zagaye na farko a inda ake fara ma da wafi kenan sai ka je daidai saitin hajjarin aswad shi yasa in kana so ka natsu ka kwantar da hankalinka in aka maka bayani ka rike wannan idan ka je za ka ga alamu za ka ga alama na inda hajar aswad yake in kana dubawa za ka gani to sai ka je ta wajen ko inda ka ga mutane kowa zai je ya tsaya yana allahu akbar yi eh, inda kusan kowa da kowa zai tsaya a wajen to shine wajen saitin hajar aswad in ka same shi ga ka gaki ka sumbace shi idan kuma ya kasance ba zai yi ka sumbace shi ba taba shi ka sumbace hannunka idan ba zai yi ba to kai Allahu akbar kawai kai gaba din amma ba za ka sumbace hannun ba wasu sun ce kace Allahu akbar sai ka sumbace hannun aka ce ba sai ka sumbace hannun ba ba za ka sumbace hannun ba to daga nan ake fara tawashi hmm. a zagaye na farko to in ka zo sauran ma za ka yi kafara domin saboda in ka zo daidai shi ka gama wancan za ka shiga wani to haka za ka yi ta yi in kadara idan ya samu iko walamtun rukunin yamani sannan akwai an rukunin yamani shi kuma kafin ka je alhajar aswad amma wannan sai ka fara tawafi to akwai an rukunin yamani shi taba eh, shi ake yi shi taba shi ake shi ba sun matansa ake yi ba to shi ma yana daga cikin sunnoni fi awwali shautin a zagaye na farko sannan wa du'a ana so mutum ya yawaita addu'a a lokacin da yake da wafi amma ba ke bance maka aka ce ga addu'an da zaka yi ba kai, yawaita yin addu'a wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam da salati wa annabi wa ramalu lirijali fil aswat thalathati alula sai dai ana son sarfa ga mazaje a zagaye guda uku na farko amma banda mata fi tawafil qudumi tawafin alqudum shine tawafin farko lokacin da ka zo dakin gaba to zaka dan yi sassarfa to amma ko ga wani abin mamaki wallahi da yawa gajiya ake yi kai ba za ka tuna masu karfin ba zai kaga masu kuna lokacin da ka yi sallar na filan nan bayan da wafi ka zo kana addu'a sai ka tuna ake ana sassarfa a zagaye na farko da na biyu da na uku to ka riga ka yi laushi ko kuma mutumin da bai saba ba ai eh, don ko malami ne ya wajen fasa ya rikice domin duk karatunka to sai an gwada maka shi practically idan ba gwada maka shi practically ba to ba akwai inda za ka yi rudu akwai inda mutum zai rudu sai ya bi a hankali shi yasa ake son a samu waɗanda yake ko waɗanda suke zaune a wajen kogo gaggu wanda suka jima da zuwa to sai a rinka bin su a hankali ko kayi karatu sai ka rinka lura yau abin da aka yi sai kana kwatantawa da karatunka eh amma ana son a rinka sassarfa sannan kuma kun san ihraminka idan ka zo za ka buɗe ainihin kafaɗanka za ka buɗe kafaɗanka a waje to wannan ma mutum bai nutsu ba sai ga duk manta eh duk ya manta to namiji ne kawai zai wannan sassarfa da mace wa huwa faukal mashi shi sama da tafiya yake wa duna aljari amma bai kai gudu ba dun karka yanko a guje sai ka ce an koro ka ba haka yake yi ba wa musahabatuhu musahabai na qawafi kasiratun suna da yawa min ayyana yana daga cikki tarkul kasiri min qira'atil qur'ani ba zai yawaita karatun qur'ani ba amma nan mai iziya shi ya faɗi wannan idan malamai da yawa sun ce babu dalili akan wannan duk duniyar nan wani zikiri ne ya fi girma da ƙur'ani sai da gaske kana dawafi kana karatun ƙur'ani kana addu'a kana dawafi kana karatun ƙur'ani kana addu'a amma a ce ba za ka yi karatun ƙur'ani ba aka ce wannan ba daidai ba ne watar kulkalami da barin magana wannan haka ne tun da abin da ya kai ka ba taɗi ba ne ko abokinka ne wannan maganar taɗi amma magana ɗaya biyu wannan babu laifi da ya kuna ciki yi sai wani abu ya faɗo maka kake masa kaza wannan ba haramta maka dama an samu ruwa yan abdullahi dan abbas ya ce da wafi da rakin kaba kamar sallah sai dai an halatta yin magana to ko da kana cikin addu'a za ka yi magana amma dai ku zage kuna ta taɗi to kawai zagayawa kuke kuna taɗi ina amfanin ina ya zikirin Allah ina addu'a ai ba tun da ba taɗi kuka je yi ba hmm, wannan kan haka ne wa in sha ki'ir da kuma rera waka ai eh, ba kana ganin ni na gani a wannan tsara mene menene akwai wani kwana ta tsayi me kwana ta tsayi me kan eh wanda ya mana bayani yana kallo kenan waye wa eh ni na ji ina gani a facebook ana ta turowa waya ce wai menene kwana ta sayin da wane ne gidan ba da masu gidan ba da masu waye ba da masu <laughs> eh yawwa eh wani sai ka ne suke yi arewa ko sai ke sa kullum nake ganin nake ta ai Allah lalata wa mutane tunanin gaskiya eh kwarai da gaske tun ni ma na gani ne wani abokina ne ya turo mun da ya tsaya na duba na ga a ah, wani kwana casa'in na ce mai kwana casa'in da wani wai gidan ba da mati ya eh, yi da wane ne ok to da labari da ta kwana da labari biya ai ko wannan abin da kafafen watsa labaru na duniya suke yi ko kowa ya ba da labarin sa bata lokaci ne ana bata wa mutane lokaci ne wala duk wanda ka taba yana da labarin da zai bayar imma dai mai kyau ko marar kyau ana ta bata muku tunanin ku ana bata muku lokaci mutum ba zai karanta kurani ba zai saurari wannan eh don ko labaran nema a ce kullum kana sauraro yana da cin rai kullum ba cin rai za ka sauraro yanzu ba ga kinan na da kawai sai na gani abinda ake nema biliyan 400 za a sayi maganin corona wa 'yan najeriya sai biliyan 400 biliyan 400 na fada za a yi dibai dibai muna wani a najeriya ka bar mu ma miliyan 200 ka yi dibai dibai biliyan 400 din nan sau miliyan 200 wallahi kowa kwanciya zai yi duk aikin da ake bari za a yi kawai mai ta kashe kudi a banza kuma sai ga ana ce yana ga wani ya yi dogon rubutu an ce dole kuwa sai an masa wannan abin da ɗin corona wani yana ta surutu ina ruwanka da surutu wanda yake zuwa kasashen turawa a maka sai ba ya zuwa kinsu duk tafiyarsu da yin yayi in suka ce dole ne sai dai ka bar najeriya kuma sai ina za ka najeriya yanzu ko magungunan ba da muke sai saya da mai ana nema a cutar da kai a cikinsu duk za a cutar da kai balle kai in ka je za ka ce wanne ne mai sauki mai sauki kake nema kuma mai sauki an fi ciwatuwa a ciki in an ce maka wannan dubu ɗaya ne wannan ɗari shida ne sai ka ce da Allah ba na ɗari shida kuma ka rage mun ɗari ka karbi ɗari biyar <laughs> eh ba haka ba ne Allah kyauta to ga shi muna cikin maganar sa a dawati ga sa a yi kuma a gaba kuma lokaci ya yi kusa sannan mala ya ce wa tarku shurbil ma'i illa li afakir mutum ya bar shan ruwa sai dai idan akwai kishin ruwa wannan ma aka ce babu dalili mutum yana da ruwansa yana da wafi yana shan ruwa wannan ba laifi ba ne wal yuqsir al gharib min al tawaf ba ko ya yawaita yin dawafi fa innahu afdalu fi haqqihi min al ruku'i domin ya fi falala daga yawan sallan nafila a dakin kaba saboda garin su babu kaba to sai dai kuma malamai sun ce idan ka yi tawafi lada nawa za ka samu idan ka yi sallar fila ka yi lada na za ka samu wanne yi saboda akwai wanda ba su goyi bayan nan ba in dai alakin ka bane mutum ya yi sallar fila ka a biyu ya fi ya yi a garin su sau nawa sau dubu nawa malam dubu dari iya eh. sallar filan da za ka yi a ɗakin kaba ya fi ka yi a garin ku duguri sau dubu dari eh, eh, sau dubu dari to amma kaga dawa ne da yake shi ba a faɗi abin nan ka sa ba shi yasa wasu malamai suke ganin ka yawaita salloli cikin ɗakin kaba shi ya fi akan yawaita dawa wasu kuma suka ce ka yawaita wannan ka yawaita wannan eh, duk wanda ka samu tunda kun ga dawafi ba ce duk wanda ya dawafi kaza yana da alala kaza ba ayan qur'ani bai faɗa ba ingantaccen hadisi bai faɗa ba mm. amma na sallah kuma an faɗa to mutum ya yawaita waɗannan abubuwa wa yusahabu liman jalasa fil masjid ana son ga wanda ya zauna ga dakin kaba. an ya tawajjaha ila al-Kaaba ya fuskanci dakin kaba. wato kada ya bada baya ga dakin kaba shi yasa in ka zauna a wani waje sai ka ji wani yana ce abin nan wani shi ya san yaren ka ba ka san yaren ba ka zauna kana kallon abin nan sai ta duka na wai ka juya ka juya yana gwada maka ka juya eh kar ka bada baya ga dakin ka ba to a ɗaya hali ne yake kama Kai halin da zai kama yanzu masu karatu malamai suna kallon dakin ka ba wanda suke gaba su ina suke kallo kun ba da bayan ga dakin ka ba ba farin labari ne amma dai kan baya da za a yi a ce ga ka dab da ɗakin kaba zama kawai za ka yi a ce ka ba da baya ga ɗakin kaba kana kallon ina kake kallo kana kallon wani lungu kana tuna garinku ai ɗakin kaban ya kamata ka sake a ido saboda gara ka dawo kana mafarkinsa akan ka dawo kana mafarkin wani lungu na masallacin kaba wannan kenan wa tukrahul qira'atu wat talbiyatu fi sannan yace wa menene makaruhi ne yawaita karatu a ciki shi ma wannan akwai gyara a ciki eh, dun babban abin da zaka yi karatun qur'ani ne a cikin masallaci wa talbiyatu bihi talbiya cikin masallaci eh, sai dai wannan ba cika yi ba amma karatun qur'ani in ka zauna kana ambaton Allah zaka yi karatun qur'ani shine mafi girman ambaton Allah zaka yi salati wa annabi zaka yi addu'o'i an baka dama kana iya kwanciya ma kai bacci ka huta dun wani zai tafi tun azhar yayi sallan azhar yayi la'asar ya yi magariba ya yi isha'i sai ya yi isha'i ya dawo wani shi kuma zai fita sallan asubajin zai je tun karfe biyu zai je ya yi dawafi ya zauna ya jira karfe uku karfe hudu karfe biyar a yi sallan asuba bayan an yi sallan asuba mai yiwa ya zauna ya ta addu'o'insa kafin ya zo ya yi bacci ya sake komawa da azahar tun da aikin kenan in dai ka samu abinci mai kyau ka ci sai ka yi bacci mai kyau ka zo ka yi ibada da yawa kama an ka makale kudin ka irin na mutanen mu eh, ina shi yake ne yau na mutanen mu ba sai na faɗi suna ba sai ga mutum ga kudi a maransa amma ya ke ci abinci sai ga an gaya ana sallah yana gingadi. yi Allah kyauta na an rukunu salis sai rukuni na uku shine as-sa'yu bayna as-safa wal marwa sa'i tsakanin safa da marwa daga nan za mu gane cewa daga safa ake fara sa'ayi. ba daga marwa ba tunda Allah ya ce inna safa wal marwata min irin da. Eh. amma akwai wani wani to Ina ganin na faɗi garin ba laifi ba ne. Eh. wani allah da daga ningi aka ce ga safa saboda ya rikice ne koyaya ne ce a sai yana gwada marwa shi daga marwa ya fara dawafi a ya fara sa'ayinsa to wannan sa'ayi ya yi ko bai yi ba ana farawa daga safa kuma ya fara daga marwa suka ce alaramma ga adudin safa ya inna safa wal marwata in sha'irin lahi Allah ya kyauta shi ne darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh